son kuna da baya, kuma ba ni son kuna langoto. Alabanta duniya mazifa, abin da ke cikin ta jami'an, ani na ɗan moye mai buga fata dambe. Ani na ɗan moye mai buga fata dambe, tsoho mai abinci har bayan rai. Ina faɗa maku yana. Afirka ƙarfi lokacin jibre ne ne ya ce mu ka jobe ladi ka ladi lado dan marke ba a ladi yakubu lado dan uwa ga ladi kari da ko wannan kudi dan marke ya koke gawar ya koke dan marke ga dan bebe sana mutum jari da rashin sana mutum hadari ne ga dan ba

aka dauki aka sa shi a kwata aka jefa cikin ruwa a eh, bakanar nan sai na rasu za ka ɗauko shi aka zaza mai suna gaji shi akan gado mata suka dinga zuwa barka da ya ka samu sarkin gida Oga Musa mai nama shanu da gudan kuda tambuwan share ko kuda alabi mutanen sahi sahi ta ga ce kwatagwari ta gace gamba ta gace mada ta gace garin wasu na gane magawa mai tarko duk na gane ya ta zuwa kasuwar daji abin da ya kai goda har zuwa domin kane zuwa kauran na moda har da kuma ta yi shinkati na ce wa yana ya fata na duniya saboda karatun magana saboda nan allah ubangiji ciki ya je nake cin abinci cikin al'umma sai san abubuwan da ya ubangiji ya aje mana rayuwa ne a jin daɗi saboda Allah ubangiji ya mun jama'a kala kala a duniya ina tare da su ga dambe kamaye kamaye

matuƙa ta malam dukkan malam matuƙa na ba ba na yin sanarci dan majalisa sanata na gobe yan Allah ya na ga ya bai ko sai ka tsaya na ce kan ko Allah ya kafa gaba da hakuri da mutane sai ka sanata ki zauna wannan kujera ta Allah ya adamu da kare ya gaira har gwamna wata rana dan Allah ubangiji ya ji wannan lokacin ga dambe kuma अगर साम्हूं kowa ne ga tanatai gida yawa an an an ka ga wasu kunan yan mata Allah ya kace amma ku dinga tana kowane lokaci eh sarkin wallahi da da a kan da da kai ka ka ka ka kaga tun da sai ka ce wani shi ne tun da ka eh eh eh, eh. ga yana yana kawo mutum tun da ta eh eh eh, eh gida ubai shi da na magana da ya ce kawai yawa ka tsaya kawai ka tsaya kawai zai fara fadi

kuma da wani sauna yanzu ba zama da ya ko da nisan da ya su ba ta suna sun daga na biyar yanzu a nan gidan da zama na nan ba gidan da zama gidan da zama na goma sha biyu duk za su daga nan wani ga su a cikin da zama sun fara yin sauya za a yi ta hanyar ne da an tashi daga dandan ana babatawa ana dauke ba da ta da ne shi za ka ko eh za ka ni daga nesa eh ana ba biyu ko ba da fata fata kuma da guda wani shine na rafa na bai kuma shine na rafa Let's hear about it. annabi muna rai da Allah ga aka zo ga Idris Allah ne ya fara da na mu ba su da bada gaura ko da na ba da Isa ya ko ki sai wai ko da ya yi da Allah kai ko ba ku ga inda ake ake ku ake ake

naɗe ka ba irin na yaro ne ba mai jama ayi wahala. halla daure mai bi diga da fada yaro bai haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi